yanzu haka wata sabuwar badakala ta kunno kai a zauren majalisar dokokin jihar taraba game da wasu kuɗaɗe kusan naira miliyan goma da rahotanni ke cewa 'yan majalisar sun yi yunkurin baiwa wasu jami'an hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta efcc a matsayin toshiyar baki don kaucewa kame wasu membobin majalisar to amma jami'an efcc suka yi fatali da wannan tayin goron da aka ba su to sai dai kuma a wani yunkuri na wanke kai 'yan majalisar sun ce za su binciki kakakin majalisar dokokin jihar taraba rat honorable josiah sabo kente wanda aka ce fita hannunsa ne ma kudaden suka fita honorable isha ya gani da ke zama shugaban kwamitin yada labarai na majalisar ya ce fa 'yan majalisar ba za su kyale ba mun san shi uh, acting governor ya ji uh, workshop na transparency international kuma an ba award amma mun karanta kuma duk gidan eh, labarai sun dauka an ba da miliyan goma guduma ma efcc sun ki karba to mu ma wannan abun muna son mu ciki a cikin gida mu san eh, spika din mun da ya bada wannan kuɗi dan ganiya ya bada wannan kuɗi na yi zamo yanzu kudaden da zai je ma ya bayar to muna nan muna bincike domin muna son mu tabbatar da gaskiyar maganar wannan fana zuwa ne yayin da mukaddashin gwamnan jihar Taraba Alhaji Garba Umar ke kare ta rahotannin cewa akwai baraka tsakaninsa da yan majalisar dokokin jihar a to ai ka san maganganu ne ni da yan majalisa na suna nan muna tare da su kuma muna zaman lafiya amma ni na fita waje sai rinka jin ana ca gashi har za a tsige ni za a yi kaza duk ina ji amma alhamdulillah muna zaman lafiya mun fahimci juna ba wani abu tsakanin kawai yanzu gogo zaben shekarar 2015 ta fara kadawa a jihar taraban game da koshin wa zai gaji kujerar gwamnan jihar a tsakanin 'yan takara fiye da fiye da suka fito batun da a yanzu talaka da manazarta ke tsokace a kai insha Allah zaben shekara mai zuwa a taraba muna kira da zan zaɓe za a yi lafiya insha Allah ba mu da wani matsala kai muna ba su shawarin haɗin kai da zaman lafiya kamar su yan takara sunana Adamu Sidi a Konga sani lallai yanzu siyasa ta kawo lokaci ya yi. ko ina ka wuce a taraba state za ka ga ko ina na manna posta halamun dai manyan mu sun dawo so dukansu su mutane Abin da mutane kowa yake sharhi a kai shine kaga shi farko imabocha rawan da ya taka rikicin dawowa da dan baba wannan shine yake gani yake dawowa matsalan da zai dan shafe shi a maganar siyasarsa sannan shi DSK David Sabo Kante mutum ne wanda sabo ne a siyasa bai da matsala da kowa amma 'yan siyasa wannan baya ba su tsoro suna ganin sa tunda sabo ne dole shi din ma zai fahimci menene siyasa a yanzu ita Aisha Lasan tana da jama'a kwarai ta karbu ta samu karbu a wurin mutane amma matsala nan a Najeriya kasancewar mace ta dawo gwamna fa ba karamin abu bane kuma a nan arewacin Najeriya domin abubuwan da dama kawai sau da yawa mata su kan yi yunkuri su dawo gwamna amma fa abubuwan to da kamar wuya sai kuma shi wannan acting gwamna abin da ke faruwa gaskiya mulki fa ba yinta da sanyin jiki masoyansa yanzu sun fara koka kan cewa sanyin sa yayi yawa sanyin sa yayi yawa ba za ka so gurzon ka ce a kulli yomi yana nan is very weak wasu low ba wannan shine ɗaya daga cikin ni wanda fa nake gani nake bada analysis kai kenan Ibrahima Abdul Aziz sashin Hausa na Amurka daga Jalingo a Najeriya